بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode Allah subhanahu wa ta'ala da ya dawo da mu wannan lokaci domin ci gaba da wannan karatu mai albarka na al'ashimawi a yau goma sha uku ko goma sha biyu ga watan sha'aban a wani a shekara ta uku daidai kuma da biyu ga watan yuli watan bakwai shekara ta biyu miladiya kamar yadda bayani ya gabata dab da zamu tafi daura garin gida cewar za mu samu hutu na makonni biyu sannan kuma da izinin allah maɗaukin sarki idan muka dawo za mu ci gaba da karatun karatun kuma maimakon asabar da litinin da ake yin shi karatun zai zama kullum abin da ya sa ku haka shine bayanin da aka gabatar a baya cewa a cikin wannan littafi alashimawi da muke karantawa babu na ƙarshe ne babu siyam babin da yake magana akan abin da ya shafi azumi shi kuma azumi rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci yau kuma mana goma sha uku ko goma sha biyu ga watan sha'aban kenan duk muke da shiga watan ramadan kasancewar da muke da shiga wata ramadan yana da buƙatar a ware lokaci mai zaman kanshi domin a yi bayani akan abin da ya shafi azumi to sai mun kasancewar malam ya taɓa wasu abubuwa masu dama da ake buƙata da kuma tambayoyi suka je su zo muke ganin sai mu tafi da karatun sannu a hankali har mu isa babu ɗin, inda muka ce za mu tafi da karatun mu ne na asabar litinin asabar litinin babin azumin za mu yi shi bayan sallah kuna jira da ke ko to amma muka wannan muka sa karatun ya zama kullum to za mu samu babin azumi kafin lokacin sallah kafin lokacin azumin ne sai da mana kuma ana karatun azumin na gaba wannan shi ne fatan mu kuma akan haka muka sanarwa da izinin Allah ta'ala kuma akan haka za mu dora kenan muka karatu yau litinin gobe talata za a ci gaba jibila raba za a ci gaba har zuwa alhamis ranar juma'a za mu karasa tafsiri na suratul ankabut ranar asabar sai mu ci gaba da karatu izinin Allah madaukakin sarki ina fata mun fahimci wannan da kyau ko yake hakan nan ba kuma karatu mu lamu wannan malik da muke gabatarwa sadar da lahadi kuma akwai yadda muke fatan mu kai inda kuma yana buƙatar lissafi da tsari to dole daidai gargado hasashen mu yana ba mu in muka ci gaba da asabar da lahadi shi ma ba za mu kai ga inda muke so mu abin nan ba sai daga daga jibi ba za mu fara karatu mu da safi karfe shida da rabi zuwa bakwai da rabi wannan ya fi shafar dama waɗanda suke zuwa zuwa ɗaɗin ne da safe shida da rabi zuwa bakwai da rabi muna wannan ne muna fatan kafin azumi ya zama mun samu hutu na musamman da da za a yi ba masu a ci ana gama karatu ne da kuma ana shiga tafsirin azumi ilimin ke kusa da mana an yi karatu kuma a ɗan sami hutu ya kan samu hutu kuma za a ci gaba da abubuwan da suka shafi azumi wannan shine tsarin wannan ne abin da muke fata muna roƙon Allah subhanahu ta'ala. ya sanya albarka a cikin wannan fata namu a yau za mu ci gaba da karatu wannan kuma shi ne darasin mu na tara a cikin littafin mu na al'ashimawi muna babu fara'id salati wa sunaniha wa fadailha wa makruhatiha kana jira babu fara'id salat babu da ke bayani akan abin da ya faru sallah matashi aka farko kenan wa sunaniha da abin da ya shafi sunnonin sallah matashiya ta nawa ta biyu kenan wa ha da abin da ya shafi mustahabban sallah matashiya ta nawa ta uku wa makruhatiha da abin da ya shafi makruhan sallah matashiya ta hudu a darasin mu da muke yi mun yi abin da ya shafi farillan sallah muke abin da ya shafi sunnonin sallah sunna ɗaya ta rage da magana ba ita ce abin da ya shafi In kun gane ko amma sai muka shiga bayani akan abin da ya shafi mustahaban sallah kamar yadda malam ya jiyo kenan wanda shi ne darasin mu na biyu a cikin abin da ya shafi farlan sallah da sunanin sallah da mustahaban sallah kuma karatun mu zai ɗore ne a kan inda muka tsaya inda malam yana ƙididdigo mana abubuwan da suke mustahaban sallah ne ce wa amma fadailu salatu fa ashara amma mustahaban sallah mustahabai ne guda goma rafu'ul yadayn inda takbiratul ihram aga hannaye guda biyu lokacin da zaka kabbara harama aga hannayen shine mustahabi kabbara haramar أكبر الله وتكون لقراءة السنن والظهر بصير كراة صلى الأصلاء كراة صلى الزهر مستهد لنا كلا وتقصير قراءة الأصل والمغرب بفقه كراة الأصر كراة صلى الأصر بنا مغربا وتوسط العشاء بين كراة صلى أكافتيا أصلى العشاء وقول ربنا ولك الحمد بقوم ربنا ولك الحمد شيما مستهد لنا وشيما مستهدان صلى الله wannan ko lil wanda ke koyi da liman ne yake fara yake cewa rabbana wa lakal hamd wal fazzi da wanda yake yin sallah shi kadai wa tasbihu da kuma yin tasbihi cewa subhanallah subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim fi ruku'i a cikin ruku'i wa sujud da kuma yin tasbihi a cikin sujada wa ta'min al da cewa amin din mutum daya wal ma'muni da mamu mutlaqan a kodayaushe ma'ana a sallar bayyane da kuma sallar asirce wata ta'aminu imam da cewa amin din liman fi sirri a karatun da ake asartawa kare nan muka tsaya duk da alƙa da bayanai musu abuwar san da suka gabata kun ko yanzu karatun da zamu tashi wal qunuti kenan qala rahimahullah wal qunuti wa huwa allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayk wa nusni alayka al-khayra kullahu نشكرك ولا نكفرك ونخلع لك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك ال... إن عذابك بالكافرين ملحق قال رحمه الله والقنوت ما لم ينا ليس هو مستحبا صلى يتشير بكرات القنوت بكرات القنوت wa huwa shi kuma karatun alqanut shine Allahumma kai ka ce Allahumma ya Allah ubangijinmu domin asalin Allahumma ya Allahu ya harfin nida Allahu almunada gane ko saboda haka sai wannan ya harfin nida din sai aka narkar da shi ya zama mimin sakina a kuma shi ne da sunan Allah na Allahu kadai ya Allah ma'ana shi kenan ka ce in ka ce Allahumma ba sai ka ce ya Allahumma ba domin ka ce ya Allahumma ka faɗi guda nawa? guda biyu kamar da ibn Malik ya faɗa cikin al-Khulasa ibn Jara kuma mun gano akan wannan قال رحمه الله معنى ما قال ينزل بنا قال لا رب شيء لك اللهم اللهم يا الله أبنجيك من إنا لم نمودنا نستعينك منا نمك مقوك كآجة زامنا وربوتك ka taimaka mana ka ƙara mana kuzari da ikhlasi da tsayawa tsayin daka wani dogata da iyaka na abudu wa iyaka nasta'in gare da kaɗai nake neman taimako ya Allah subhanahu wa ta'ala wa nastaghfiruka muna neman gafararka muna neman ka gafarta mana kuma ka ce ka ce nastaghfir muna neman gafararka kuma wanda ce gafar fara shi ne lullaka zunubin da mutum ne Allah ta'ala ya rufe shi babu wanda zai gani ya fi kuma ya hana wani ya gani ya Allah muna neman ka gafarta mana zunubai mu baki da wa mu'minu bika ya Allah mu masu muna yin imani da kai wa la tawakkalu alayk ya Allah muna dogaro a gare ka kar ka taba da mu ya Allah wa muslimu alayka al-khayra wa muslimu alayka al-khayra kullahu muna yabo muna fata muna tabbatar da alkhairi a gare ka baki daya wa nusni alayka alkhaira kullu muna tabbatar maka da dukkanin alkhairai gaba daya zuwa gare ka ko kuma dukkan alkhairi gaba daya su naka ne ma'ana aka alhamdulillah kenan ko dukkan godiya ta tabbata ga Allah dukkan godiya dukkan alkhairai sun tabbata baki daya su naka ne subhanaka la لا نقبل لا نمشي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك نشكرك يا الله منا غودي مكا ya Allah ba الله بما maka ya Allah muna منا maka ba بما كفر maka don Allah ta'ala yi maka ni'ima ka faɗi ni'imar ka rike ni'ima shine gobe Allah ya maka ni'ima ka dunda bakinka ba ka iya furta ni'imar ba ka iya komai shi dai mutane sama a yau zai kun gane ko sai shi kuma in shiru da ba bakin sa bai hangala ba dan da shi yana daidai kaga wannan kin daidai Allah subhanahu wataala ne yake ce ba ma kafirce maka wa nahma'u wa nahma'u laka ya Allah muna kankan da kai muna kaskantar da kanmu gare ka ya Allah shine wa nahma'u muna kaskantar da kai zuwa gare ka ya Allah ونخلق muna cirewa muna yasarwa muna watsi da dukkan wani addinin da ba naka ba shine nakhla'u nakhla'u mulamin shine muna watsi da dukkan addinin da ba naka ba wa shi ne muna kaskantar da kai zuwa gare ka wa nakhla'u ya Allah muna watsi da dukkan wani tsarin da ba naka ba domin inna dinu inda Allah al-islam wa natruku man yakfur ya Allah muna barin duk wanda ya kafirce maka duk wanda ya kafirce maka Allah ba mu babu shi Allahumma ya Allah ubangiji mu iyyaka na'budu kai kadai muke bautawa ba wai muna bautar ka ba iyyaka na'budu domin iyyaka maf'ulun bihi ne muqaddam a kawai ilimin balaga idan aka gabatar da abin da ya muke kyauta a kai shi a ƙarshe yana nuna alhasa iyyaka na'budu ya sha bamban da na'budu iyyaka na abudu iyaka muna bauta maka iyaka na abudu kai kadai muke bautawa sakon a harshen hausa ya isa akwai bambanci ko ya bambanci akwai bambanci iyaka na abudu kai kadai muke bautawa kenan da duk wanda ya san baka bauta wani ko da wani ƙara haske ba shine ma'anar iyaka na abudu kai kadai muke bautawa walaka musalli ya Allah gare ka kadai muke sallah inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin wa nasjudu ya Allah gare ka kadai muke sujada kaga da ya faɗi sallah sai ya yi sujada domin matsayin sujada a sallah daban ne sai ya yi ware sujada ya faɗi ta bayan kuma an faɗi ta a cikin sallah wa ilayka nas'a ya Allah zuwa gare ka muke yin dukkan ayyukan alkhairi duk abin da ya shafi da'a kai kadai muke ma kaga an faɗi sallah an faɗi sallah an faɗi sujada amma ba faɗi azumi ba ba faɗi hajji ba ba faɗi karatun qur'ani ba sai sai ya ce wa ilayka mas'a. zuwa gare ka muke biyayya da abin da ke awon sunan biyayya kai kaɗai muke ma ya Allah subhanahu wa ta'ala wa nahfidu ba wa nahfidu ba mun jara ko wa nahfidu ya Allah muna kokari muna jajircewa ya Allah ka kara mana kuzari ya Allah ka kara mana dumma ya nahfidu ya Allah muna kokari narji rahmataka muna fatan rahmataka muna kaunar rahmataka ونخاف عذابك مما جنس وهن عذابك الجدة عذابا من وجهتك تبتتشيا كبوبك إلى نرجو رحمتك منا قولر رحمتك ونخاف عذابك منا جنس عذابك ga kauna ga jinsu kenan mutum ya zai zama kauna ba tare da jin tsoron azabar Allah ba mutum bai bautar Allah yadda Allah ya sa shi ba in mutum ya bauta don jin tsoron azabar Allah kadai ba don kaunar rahama sa ba zai yadda Allah ta'ala son shi ba ka tajafa junubu mu amal madaji ne yadda ona rabbuhum khawfan wa tam'an wa mimma razaqnahum yunfiqun wannan ita ce magana narju rahmatak muna fata muna kaunar rahmaka wa nakhafu azabak muna jin tsoron azabaka aljidda azaban nan wacce take tabbatacciya ربنا صرف عنا عذاب جهنم يا الله كارم رب عذاب جهنم إن عذابك للي عذابا لن تاكا بالكافرين دا كافرين ملحق وتذات رسكيس لي باب إن وزيش بجيبك وما عذاب المكفاتين يا الله كارم wannan shi ne lafazin alkunut na san kusan kowa ɗaya da zai a cikin rigin tabin shi a cikin wayan shi ba rigin ba nan ma sa alƙalu a cikin duk abin da yake ƙur'anin zikiri za a tsaya a matsayin ringita ba ya ta na a matsayin ringita wannan shi ne lafazin alkunut da malam ya ce wal kunut da kuma alkunut sai kuma ya kawo lafazinta sai ce wal kunut la yakunu illa fi sururin khassa shi alkunut ko ita alkunut ba ta kasancewa sai a sallar asuba kadai ne ya kuna kabalar ruku alƙawar yana kasancewa ne kafin limami kafin mai karatun ta yi rukuri a salar asuba kafin a yi rukuri wa huwa sir kuma a asirce ake yi ba a bayyana ba to idan kafin a yi rukuri ne sai mutum ya manta sai da yi rukuri din sai da ita so kafin ya je su jara sai ya a wannan lokacin mutum da ba kuma ta eh wai da sai alƙanuti nake magana eh abin da ya shafi karatun alkunut magana ce da malamai suke da maganganu a kai malikiya suka ce da'awar da sai a sallar asuba kadai kenan ba a yin ta a wajen sallar asuba kenan ba a yin ta a nawazi a sallar azhar la'asar magariba isha Allah ga wani mutum da kyau wasu eh wasu kuma suka ce a'a ana yi a wannan sallolin saboda ne saboda manzo Allah tsira da abinci Allah su tabbata a gare shi yayi yayi alqanut yana roƙon Allah ta'ala ya tsira da wasu mutanensa da suka shiga wani dangi yace aji anji da bin walid ya Allah ka tsayar da wani dan wani wani dan wani sun shigo wani hali Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya addu'a da Allah ta'ala ya tsira da shi kuma kuma yadda yayi yana tsine mar'in yana Allahumma alayka ya tsitsine musu gaba daya yayi bayan ya kammala wannan yana yawan nan sai Allah ta'ala ya ce laysa laka min al'amur shai. babu ruwanka akan wannan kamar da yi kuma lokacin da aka kashe sayyidina Hamsa. duk yayi akan waɗannan sai Allah ta'ala ya ce laysa laka min al'amur shai. babu ruwanka akan waɗannan abubuwa zalunci dai ka sun zalunci ina fatan mun gane wannan da kyau idan Allah ta'ala ya ce laisa laka min al-amr shay sai malikiya suka ce kenan batun alqurudin da yayi a matsayin nawazin wannan ayat ta share shi kuna jira da kyau wannan ayat ta share shi lalle ke yayi to amma da yayin an ba shi ko an ba ta da an hana shi sallallahu alaihi wasallam sai ka ce laisa laka min al-amr shay Allah ba ta mutunta wannan da kyau ko wannan yasa wannan yasa suka ce wal qunutu la yakunu illa fi sudur khassa sai da zai tafi sudur khassa saboda riwayar da ake da ita kuma akan cewar annabi sallallahu wannan wannan alquran da wani bangare na ayat qur'ani da aka soke karatun sa gaba daya kun ga wannan ko wani bangare na ayat qur'ani da aka soke karatun sa kuma da akwai ayoyin da aka soke karatun su amma ana hukunci da su كمر الزاني تو الشيخ والشيخة إذا زنى كنت من البتة مكان من الله والله عزيز حكيم بسورة وانت شنو تجلى بيان أعتاب اللي شافوا على القمود أن كل رب اليوم بيان بلوك سلمة في إيه؟ نعم وانا بيانا شيء قال سسابا بيانا زي يسابا بداية المجتهد ونهاية المقتشد أقول آه ما سبيل السلام شرع بلوغ المرام ما حد على القانون بسبب مشكل بلوغ المرام بعد اسم بيتش البدعة da hadisin da ya ce kaza da hadisin da ya ce kaza duk mai shugul islam ya tattara su ya yi bayani a kansu ina fatan kun ne qala rahimahullah wa tashahhud sunna wa lafdhu at-tahiyyat lillah الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما لا والتشهد da kuma shaidawa sunnatin sunna ce kenan ba fadila ba ce in ga lokacin da yake bayani kan sunonin sallah ba wai yana magana kowace ɗaya ce ce sunna ba da yace wa amma sunanu salati fasal ashara سيتي الصورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية سيتي والقيام لها والسير في الله يسر فيه والجهر فيما يجهر فيه هذا بيبقى كل غير سنة سنة أما ما سيتي والتشهد سنة saboda ya rage tsakanin waɗancan da tahiyya ya kawo abubuwan da suke mustahabbai to don kada ka ɗauki tahiyya mustahabi ce shi ya ce shi karatun tahiyya sunna ne a tashahud shaidawa dan a ciki ka shaida da cewar ashhadu Allah ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shi sa ake kira wannan da suna at-tashahhud sai ce wa lafzuhu lafzun tahiyyar shine at-tahiyyatu billah inda za a karanta da larabci haka ake karantawa ba a tahiyyatu lillahi ba yana jira da ke ba a cewa ya tahiyatu lillahi in ka ce ya fi lillah me kasa da yawon fataha in ka ce ya fi lillah me kasa da yawon shadda da fataha wanda ya zama a rubuce wanda ta ji a kullum mutane suna faɗa wanda ka gani a littafi aka biya maka ai shine tahir kuma at-tahiyyatu lillah ake cewa ba a cewa at-tahiyyatu lillahi azzaki a at-tahiyyatu lillah ka kiyaye da kyau kar ka ce at-tahiyyatu lillahi kana gina ke ko farinji? Farinji? Farinji? a'a ka faɗa yadda ake faɗa da hankalin ka ya tafi farin farinji. التحيات لله التحيات لله أها برنجي برنجي التحيات لله ده التحيات لله بقى قلوا رجعوا ده التحيات لله بقى التحيات لله ايه كتبه mutane na ma kan titi suka kalla suka rinta ne zai ga hayyitun bi tahiyyati fahayyu bi ayyu bi asana min awruduha domin at-tahiyyat din ne na at-tahiyya tahiyyatun min indillahi mubarak duka ga tahiyya ne ba wasu ne ke karanta tahiyya ita at-tahiyyatu lillah babu wannan ba a karanta wannan at-tahiyyatu lillah ba at-tahiyyatu lillah ba wannan shine abin da yake a rubuce a littafi kuma shine abin da aka biya maka ko ya fara ji eh ko at-tahiyyatu lillah haka ake قال رحمه الله التحيات لله التحيات جمع التحي التحيه mana ya ce kullu ma dalla ala tahiyyati wal azamati wal kibriya la yastahiqu illa Allah dukkan wata siffa ta kamala ta ji da isa ta garin kasa babu wanda ya cancance ta sai Allah subhanahu wataala ta Allah ta'ala ce shi shi kadai shine at-tahiyyatu lillah dukkanin siffofi na kamala siffofi na cika siffofi na ɗaukaka sifofi na ji da isa na Allah subhanahu wa ta'ala ne shi shi kadai duk wanda ijayayya da shi akan wannan ko Allah zai murkushe shi kuma ka duba ga lokacin da fir'auna ya ce ma alimtu lakum min ilahin ghayr ya sanya da wasu kai sifa ta al-uluhiyya fa akhadahu Allah nakala al-akhirati wal Allah da ke shi duk wata sifa ta kamala ta ji da isa ta garin kasa ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala kenan duk wata sifa ta tawaya ta nisantu ga Allah subhanahu wataala wannan shine abin da kake faɗa ka ce at-tahiyyatu lillah kana nufin dukkan wata siffa haka za ta harazo duk wata siffa ta ɗaukaka ta kamala ta ji da isa ta tabbata ga Allah madaukakin sarki az lillah az dukkan abin da yake ya tsarkaka zaka ya kenan ko duk abin da yake ladan shi tsarkakacce ne saboda an yi kyakkyawan aiki kenan ko saboda sanadiyar ɗaukaka tsarkakewar zuciya na abin da ya shafi ikhlasi shine azzakiyatu lillah dukkan tsarkakaccen lada da yake zuwa daga Allah subhanahu wataala domin Allah ta'ala ya ce ala lillahi dinu al-khalis ma'ana tsarkakaccen addini na Allah madaukin sarki ne shi shi kadai الطيبات الصلوات لله الطيبات ما الطيبات الطيبات الطيبات هذا تاء إلى رشدة الفتاة ياء إلى رشدة بكسرة الطيبات إن نقول الطيبات ما الطيبات هذا ياء كسر ياء بكسرة ما بشدة أما الطيبات الصلوات لله الطيبات دك dukkan abin da yake ya ji haɗaɗa kuna jira ko duk abin da yake ya ji haɗaɗa duk abin da yake ya yi kyau shine at-tayyibat as-salawat dukkan abin da yake na aminci ne na karamci ne lilla na Allah subhanahu wataala ne shi shi kare assalamu alayka amincin Allah ya tabbata a gare ka ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi mai dubin daraja amincin Allah ya tabbata a gare ka wa rahmatullah rahamar Allah ta tabbata a gare ka dai kenan wa barakatuhu albarkatun Allah su tabbata a gare ka la ilaha illallah assalamu alayka amincin Allah ya tabbata a gare ka ayyuhan nabi ya kai wannan annabi mai dubin daraja ورحمة الله رحمة الله تبت أجريك وبركاته البركة الله تبت أجريك السلام علينا أمنتم الله يتبت أجريني وعلى عباد الله الصالحين كما أمنتم الله من يتبت جباين الله الصالحين لقريب ترى أشهد كتير إنا شيداوة أشهد إنا شيداوة أن لا إله إلا الله شو رباب أبو بيتا ويا تنتن شيء أبو بيتا مش إبن سي الله وحده شيء شيء كدليك لا شريك له كفر أبو كتابي وأشهد إما قال شيء داوى أن محمدا لله فرن جكادا أنه محمد صلى الله عليه وسلم عبده باوى الله ورسوله نمز الله وأن شيء أبو بيتا in ka karanta at-tahiyya kaga wannan lafiza lafiza ne wanda yake sun kunshi yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala kana jira da kyau sun kunshi yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala da kace at-tahiyyatu lillah az-zakiyatu lillah at-tayyibatu salawatu lillah sun kunshi salati ga manzon Allah sallallahu ta'ala wasallama da kace assalamu alayka ayyuhan nabiyyu ورحمة الله وبركاته kana gina da wannan hanyar ta kunshi yin addu'a da karankanka kanka da ka ce assalamu alaina amincin Allah ya tabbata a gare wannan ta kunshi yin addu'a ga tsohuwar kushewa da sabuwar kushewa yana da sabuwar mutum na farko da ya fara rasuwa da mutum na ƙarshe da ya fara rasuwa duk wannan addu'a in dai yana musulmi addu'a ta shafe shi dan ka ce assalamu alaina amincin Allah ya tabbata a gare mu wa ala ibadillah kuma amincin Allah ya tabbata ga dukkanin bayan Allah a salihin na kwarai eh haka wanda ya san me yake karantawa a tahiyya kuma yana karanta wanda ne kafin yayi sallama ai ba magana ko wai ma idan da sallah ya ce kuma a kawo lafiya da jiki lafi tsanuwar kushera da sabuwar kushera Allah ta'ala ya zafarta ma kowa don zama a musulunci mai samar da ya nasanta wannan ya ce bida ne kuma ɗan khattab ya hana Mun shiga risala za mu karanta bakin saboda haka ba in kai kuma cikin ya idan da sallah ya liman ya ji yana wannan ba malikiya bane gina shi ne da ke ba shi da alaƙa da malikiya kai wani abu ne ba wani wani abu kai da yake neman ne za mu kare ta hujjar muka zo karatun risala insha Allah ta'ala amma in dai mutum ya san me yake ai yanzu ai kamar mutum ya idan da sallah kiran sallah a cikin kiran sallah yace hayya ala sala ku tuno zuwa sallah ku tuno ku zuwa sallah hayya ala falah ku tuno zuwa babbar sai ya kuma la kuma yace ayya ala la ayya ala ya san da ya faɗa da ya san me ya faɗa ba ko zai magana in ya gare ce a yi alwala a zuba da alwala in dai da mai tahiya ya san me ya faɗa a tahiyar to ba magana kuma in ya yi daga sallah ya juye ya ce a yi a kushewa da sabuwar kushewa addu'a domin ne wannan addu'ar da kai kai ta ne kafin kai sallama ma'ana kai ta ne a cikin sallah sannan sai ya rubuta cewa da shahada ashhadu an la ilaha illallah ina shaidawa babu abin bauta da cancanta sai Allah wahdahu haushi kadai yake la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wa ina kuma ƙara shaidawa anna muhammadan lalle annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu bawan Allah ne wa rasuluhu Allah ne wannan shaidawa da kai wa martani ne da manyan manyan jama'u guda biyu ba ka ce wa ashari anna muhammadan abduhu bawan allah ne ne da madani da nasara da suke ɗaukan annabawansu a matsayin alloli sai kai ko ka ce annabin ka annabin da aka turo annabawa baki ɗayan su bayi ne da allah madaukin sarki in kullu ma fi samawati al-ardi illa ati rahman abda kowa zai zama allah ya matsayin bawa kuma ubangiji allah madaukin sarki ya tabbatar da manzala sallallahu alaihi wasallam bawon shi ne a wurare mafiya tsada ba wai masu tsada ba mafiya tsada yace subhanallahi asra bi abdihi kaga isra'i kafin manzala ba da kowa ba bayan manzala ba zai da kowa ba shi shi kada ya da shi amma da ya faɗa sai ce bi abdihi ne ce bi muhammad saboda ya ce bi abdihi din maqamu na al-ubudiyya ya fi komai yace eh, alhamdulillah allazi anzala ala abdil kitaba saukar da littafi ita ce kat din ima sai ce kuma ala abdihi akan bawansa idan da da wani matsayin da yafi wannan da da sai Allah ta'ala ya ambatu da Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ta ce wa rasuluhu kuma manzan Allah ne da martanin ne da dawa dan su yahudawa ne ma annabawa suke yi ba za na annabawan da kirki da suka ce da annabi Musa alaihi salatu wasalam izhab anta wa rabbuka faqatila inna haula qa'idun haka suka ce da annabi Musa alaihi salatu wasalam haka suka faɗa mu tsagerin mutane ne da suka ce ma da annabi musa alaihi salatu wasalam sai suka yi da jafi masa ma kana abu kura a sau'in wa ma kana mutu da zina me kenan suke nufi annabin Allah suke su je da mummunan magana isa Allah ta'ala ce wa kufrin wa qawlin ala manya yama min kana hafiz wa qawlin inna hadiyya fa madar wani ita ce at-tahiyat at-tahiyya tana da lafuza masu tarigawa ina malik ibn anas ya kawo su a cikin da wata umani wannan ɗaya ce daga cikin sigogin tahiyya da ake da su a musulunci to kenan da aka ce yin tahiyya a zaman farko wannan ita ce za karanta kuna so ko kuma da kuma ɗaya da cikin ruwayoyin da aka karanta kuma kaji ma'anonin su ɗaya kenan sai ma ya ce fa in sallamta ba da hada ajza'ata wa in shi ta qult fa in sallamta in kai sallama a zama na biyu ma'ana a sallar a zama na biyu kenan ko ko a sallar la'asar ko na magariba ko nisha ko kuma a tahiyyarka a sallar asuba in ke sallama iya nan ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah ya yi shi za ce fa in sallamta ba da hada in ke sallah bayan ka kai nan a da aka ya isa maka kenan mutum ya yi kafin bai kammala ba ya kiyaye daya na ya kiyaye lafazin tahiyya duk lafazin da zai duk ruwa da zai tabbatar da lafazin ta kada ya kara kada ya rage na kada idan in ta yi a matsayin tarkibin salatin fati eh ne aka ce tara ne ce ai Allah ce Allahumma tsira da za dauko Allahumma shalli aka dauko shalli kan irhaji a cikin qur'ani da gurin da zai fi asma'i to Allahumma ce aka dauka إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو كما بعذاب أليم kuma ba Allah ta'ala bai ce salli ba ta yi wa salli alaihim bai ce salli alaihim ba cewa wa salli alaihi kai dan bai mutane na inda ina kuma na rubuta musu a rubuta musu fuska to na ga da kai irin wannan tarkibin hada wadannan daga ga tahiyya a abin da ake bukata lafuzan da kake yi ba tsari ba rage in ka kuskura kai tsari a ciki to kai abin da ba shi bane to in shi ta in kuma ka so in ka sai ka ce a zamanin mai kenan zaman ƙarshe nake magana wanda ake kira da tahiyya ta ɗaya da tahiyya ta biyu na shiga tahiyya ta nawa kenan ta biyu kenan sai ka ce wa ashhadu anna allazi ja'a bihi muhammadun haqqun wa anna aljannata haqqun wa anna an nara haqqun wa anna as-sirata haqqun wa anna as-sa'ata atiyatu la rayba fiha wa anna allaha yab'athu min al qubur allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad wa wa muhammadan ala وارحم wa وعلى آل وآل محمد ala على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على آل على على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على ملائكتك المقربين وعلى أنبيائك المرسلين وعلى أهل طاعتك أجمعين اللهم اغفر لي ولوالدي ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عظمى اللهم إني أسألك من كل خير سألك مني محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم لا أنفق من كل شر استعاذك من محمد نبيك ورسولك صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب النار والسوء المشير duk da tsaya yayi nan ba wai ana ita da sallah kuma ga yana ta rikici da kai ka ce ba a addu'a ba sallah da abubuwan da aka ce ya ce ya rage shi yana duka baki ba haka ake yi ba ga abin da aka saka sai da wani imamin ka ga da wannan mai assalamu alaikum assalamu alaikum kuma sai ya tsaya lokacin da zai zai zai juyo baya yana addu'a tsawon lokacin da ya tsira ya lokacin da sallah alhalin karatun fatiha da kai a cikin sallah ya fi mutum wajen sallah kuna jina salatin annabi da kai a cikin sallah sallah wa sallah ya fi da kai wajen sallah duk wani abin da kai a cikin sallah ya fi wajen sallah saboda kan addu'a da kai a cikin sallah ta fi wajen sallah kare kuwa addu'ar da kai a sujjada addu'a mun manya-manyan wuraren addu'a a cikin sallah ka rike su gangan wurare ne guda biyu wurin addu'a wuri na farko a sujjada kai addu'a inda larabcin ya fasara kai da yaranka kana jira da ke wuri na biyu shine a lokacin da ka idar da tahiyya ta biyu kamun kai sallama kenan kai salati annabi sallallahu alaihi wasallam sai kai addu'o'inka in ya fasara kai da yaran da larabci sai da yaranka kaga wannan wuri shi ne ko ina daraja dan kana cikin gudun ne sallah amma kuma sai mutum ya ƙi yin addu'a a wannan wurin da aka sa shi sai ya gama kuma sai ya juyo ya ce Allah ya ce sai za ka rabu kafa sabo na rabu ka farko wani kuma ya Allah ya ce wasu judo ya kasar Allah ta na yi sauri wani shi ne wasu judo ya kasar yana kuma hujjar wajen akan Allah yana koyina مجانية قال رحمه الله سيكتي وأشهد أن الذي جاء به محمد حقا كما لم إلا شيء دعوة تبتع أبن أن محمد صلى الله عليه وسلم يقول شيء بس كياني أن وأشهد أن الذي الذي اسمه من أسماء المشيلة مشيلة في صيغ الأمور كذا من وما في بيبان المعنى كل الأمور وهو خير فاسمع تكسير بناء العموم سيغ أسماء المشيلة سيغ بناء العموم وأن وأشهد أن سيدا أن الذي جاء به محمد حق لما يدك أبدا أن محمد صلى الله عليه وسلم يقول شيء يعني. يقول القرآن يقول السنة يا هانا بدع يا هانا شركة يا أنا ما بزنتي دك ولا أبدا يقول شيء بسياني الأحكام بسياني العقائد بسياني التوحيد يعني. أبدا يقول شيء بسياني وأن الجنة حق إنما سيدا ما زرت شور الجنة بسياتي a yanzu haka nan akwai ta da Allah تعالى وسار إلى مغفرة من ربكم وجنة الأرض والسماوات والأرض أعدت للمتقين يعني أعتقد كذا وأن النار حكم وما لا شيء هذا لا شيء كثير من لوتا دسكياتي الله تعالى تفتق النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين هذا يعني أعتقد كذا لا شيء هذا لوتا دسكياتي الله يقرب ألا الله سمى نشكي الجنة وأن الصراط حكم ثم أن شيء كثير sara'i gaskiya ne sara'i gaskiya ne ina shaida da wannan na duk mutumin da ya shaida sara'i gaskiya ne ya ga lalle ilalla zai kama tafarkin tsira amma taron inda rubutun nan ba da aka yi kwanakin baya da kuka ke garin fa wani ba aka ne aka shafe ne aljihunsa ba zai ce shi tun da ya ga shi ne baya tunanin sace ne aljihun da aka yi an mai sata aljihu a yaman taron da ayi ranar yaman taro ta ba sai addu'a ba mutumin da ya yi masa raɗi da wani ya gwani shi shi ke da wani yana jin salin adam wani bai san sa raɗi ba wannan sa'ata atiyatu la rayba fiha kuma lallai na ce da cewar alkiyama atiyatu wacce za ta zo ce la rayba fiha kwata-kwata ma babu shakka babu kokonto abubuwa biyar sun tabbatar da alkiyama za ta zo to bacci da kake yi ne za ka kwanta bacci a yi abubuwa a gaban ka ba ka sani ba kuma daga baya ka tashi ba ka gani misali ba ban balle ma karshen ba baqara ta yi bayani rayu da ma an mutu an dawo wa anna allah yab'athu man fil qubur ina ce da cewa Allah ta'ala zai tayar da duk waɗanda suke cikin Allah kabarruka اللهم صل على محمد يا الله كيدك الخير هذا محمد صلى الله عليه wa ala ali Muhammad ya Allah ke daɗin tsira ga mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da iyalan gidansa da sahabbansa baki da warham Muhammad ya Allah ke rahama ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala Muhammad ya Allah ke wannan rahama ga iyalan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik ala Muhammad ya Allah ka tida ya Allah ke albarka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala ali Muhammad kuma wannan albarka ta kai ga mabiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam كما ليتا كما يبدو كي أمنشي ورحمتا كي رحمة وباركتا كي البركة على إبراهيم النبي إبراهيم وعلى آل إبراهيم كي جمع الجنة النبي إبراهيم يريد نبي إبراهيم يريد جمع الجنة النبي إبراهيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم على العالمين وآل عمران على العالمين إن الله اصطفى آدم ونوحا وعلي إبراهيم وآل عمران على العالم كفرية بعد ومن بعد والله سبحانه إنك لم حميد وين ذا أكي غير مجيد ke da cikakken girma ne wanda sha'ani wanda da farko da mu karshe Allahumma amincin wal muqarrabun ya Allah ka ƙara aminci ga muqarrabun na kusa da kai Allah ga mala'iku ulaka abin nan al muqarrabun ya Allah na kusa da kai Allah musu daraja ya Allah wa la anbiya'ika ya Allah ƙara da annabawanka wal mursalin da manzanninka ya Allah وعلى أهل طاعتك يا الله قال درجة ga dukkanin masu yi maka biyayya wani fa addu'a kenan da kake kafin ka sallama wa ala ahli ta'atika ga dukkan masu maka biyayya ina baki ɗayan su kenan yanzu abin da ya rike maka shine ke kokari ke zama cikin masu da'a ke kokari ke zama cikin ibadallahi salihin akan haka ne addu'a bayan Allah za ka dinga samun ka a kullum da a lokacin da kuma idan da sallar azhar lokacin wasu za su fara yanzu ba yanzu karfe takwas da minti goma sha ɗaya na dare yanzu haka saudi goma da minti goma sha a pakistan karfe goma sha biyu da wani abu suka sai haka lokacin da ke a shiga na lokacin wasu suke a zahar da yi gona addu'a kusan a kowanne sata ɗaya za ka samu addu'ar bayan allah muddin ka zama as-salih dan addu'a wa ala ibadika as-salihin inda ka zama allah na ƙwarai to addu'o'in bayan Allah za su dinga zuwa gare ka ko da yaushe amma mutum da ba bawan Allah na kwarai ba to ga wannan addu'a ba ta same shi ba kaga gane cewa ala ahadi ta atika Allahumma ghafir li Allah ke mun gafa amin wani ya da jami'a ya Allah ke na mahaifa na gafara baki ɗayan su amin wani a immatina ya Allah ke na shugabanninmu gafara ya Allah da ku ce mun ba sai mai sharhi ya ce wa hum ulama'u shari'a a in matina su ne malamai da suke ɗora mutane akan tafarki da daidai yana zuwa da ko malamai da za su nuna maka daidai wa doda su ne allazina tahammalu wa hafazuha min wadi'a wanda suke rike addini suka kula da shi duk wani ƙore-ƙore da zai hauka addinin su kaɗai don kada a samu wata kaska kaska ko a samu wata dalma dalma ko a samu wata tsafa tsafa tik suke da bayani ta abin da shafa addini don wannan magana tana kuma ne da fadan Allah ta'ala in ya walladina amanu a atiyu Allah wa atiyu rasulahu wal amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in wa shay'un min amri wasu malamin suka ce su ne malamai da Allah ta'ala ya ce wa zahum amru min al-amri لو أعطاهم أمر من الأمن أو الخوف أضاعوا ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منه ما معنى من الذين يستبدلون هذا أولي الأمر بشؤون العالمين مسكين جوجا الناس يسمعون على القرآن من الجنة هذا كنا مثلا لا تتبدل شو هكذا يوه ولما سبقنا يا الله كي gafara قد dukkan waɗanda suke ragaye بالإيمان bil imani suke kai ka riga wani wani ya riga ka ko ba ka ba in kai addu'a ga wanda ya riga ka yi imani Allah ya mishi rahama haka in wani ya addu'a tunda ka riga wani haka adar wani ta same ka kaga ashe kenan littafan ahalu sunna littafai ne fayyatattu dan ya yace lil mas sabaqana bil iman ya Allah ka yi gafara ga dukkan waɗanda suka riga wani imani mu ne yake ƙa'ida ko ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا يا لا كرك سن wani kunci a zukatan mu dangane da wadanda suke imani saboda haka ya Allah ka gafarta ma waɗanda suka riga mu yin imani والذين جاءوا من بعد يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان waɗanda suka zo bayan su suna cewa Allah ka yi addu'a ga waɗanda suka riga yi magfiratan ya Allah ka yi musu gafara azman gafar da za ta share zububan su baki daya ne ma'anar azlam yanke gafarar da za ta share zububan su baki daya wannan gafara za ta musu ya Allah ko da babu wani zunubi da zai rabu a tare da su duk da kana cikin tafiya ta biyu ka ci gaba da cewa Allahumma inni as'aluka min kulli khairi ya Allah lalle ni ina roƙonka min daga ciki ashe ba duka ba eh ina roƙonka daga cikin kulle khairin duk abin da yake na alheri sa'alaka minhu muhammadun nabiyuka wanda ka muhammad ya roƙe ka shi sallallahu alaihi wasallam ya rasuluka kuma manzanka dukkan wani alkhairi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya roƙe ka shi ya tambaye ka shi ya Allah ina roƙonka wani abu na wannan ashe ba duka ba Eh? ko duka akwai matsayi kwaya daya ko a cikin annabawa mai shi sai shi an yaba ta karabuka maqaman da Allah ta ana ya ya shi Allah ya ya shi ya da alkhairin ko da ba to kace kana da Allah ta'ala ya baka duk alkhairin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi Allah shi yana tana roƙon Allah za ta wannan makamin Muhammad ɗin kenan eh ina dole ko shi sai ce daga ciki ba duka ya Allah ina roƙonka alkhairi da makka shi ka sani kowane alkhairi kada duk abin da yake alkhairi na nasarar mai yaro roƙa kuma kana da maka da ka san ko sani ba wa uzbika ina neman tsaron ka daga tsare ni min kulli sharrin daga dukkan sharrin da yake ista'azaka min muhammadun nabiyuka wanda yake annabinka muhammad ya neme ka daga tsare shi duk sharri da manzon Allah ya neme ka ya Allah daga tsare shi ya Allah ina neman ka daga tsare ni wannan sharrin ka rike da masu ta ta saboda ina neman ka ka tsare ni ka sharrin kaza shar'a duk wani sharri da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya roƙe ka tsare shi ya Allah ina roƙanka ka tsare mu wannan sharri ya rasuluka kuma annabin ka sallallahu alaihi wasallama Allahumma ghfir lana ya Allah ka gafarta mana wadannan abubuwan ba addu'a ba to kuma sai a ce ba addu'a a sallah ko kuma sallah kada da gona kuke bi tashi yanzu da magana akwai adalci ciki ba a darasi cikin wannan magana a ce yan kun yi sallah kada da zai kawai kuke ku tashi ba ka yin addu'a to yanzu da me ake yi Allahumma ya Allah Allahumma ighfir lana ba a cewa Allahumma ighfir lana to ake Allahumma ighfir lana ba zai karanta kanje Allahumma ighfir lana ka a kiyar larabci ka baka in ka koya ba sai ka je kana aure an gafara a shine za a zama kake kuma ko kuma dana ba ganin wata in tana maka bayani ko wani yana maka tambaya a sana'a ka in ya faɗi wata kalmar sai ya kamar ba don gano uzuri ba sai ya kamar aiki ne to haka ga kana faɗa larabci kana fara kana ne ke kuma yana Allah ta'ala ya so Allahumma ghfir lana ya Allah ka gafarta mana ما قدرنا يا الله جاه تمام تك أبن من هذا واتا الله كيا شو مان وما أخرنا يا الله أبن من هذا جن كتاب من إبا الله كاسن يا الله جاه تمام نش وما أسررنا يا الله أبن من هذا سر أنت مك أول ومك أول أزوج يا ومك أول جسمك يا الله كذا كذا كذا تمام نش وما أعلننا يا الله أبن من هذا بيان مك يجري عندنا مك بيان يا الله جاه تمام نش وما أنت أعلم به منا دما دك أبن إيكي كي كافي مسلش يا الله تغفر كمانش ربنا يا الله أبن بجن آتنا في الدنيا حسنة كبام أولي جبان الدنيا يا الله كبام دك أبن إيكي مكوز وفي الآخرة حسنة يا الله أرام الله كبام دك أبن إيكي مكوز وقنا عذاب النار ya Allah ka kare mu daga azabar wuta malam ka ji addu'a fa kaga da kace atina fi duniya hasana ya Allah ka mu nan a gidan duniya abu mai kyau ka kasir yace wannan addu'a ta hada komai ta hada mata ta hada ƴaƴa ta hada dukiya ta hada komai to da inda za a ce ka lissafa sai ka lissafa kamar da wasu abubuwa ibnu kasir shi yasa nake na yan alhazai da masu umara da sauransu shawara cewa in kana dawafi kana addu'a wasu abubuwan sai ka sai su bace maka alsafi kashi wasu abubuwan ba ka tafi daga nan da niyyar za ka roƙi Allah ka bi sai su bace maka amma ke wannan addu'a rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar ta kammala ko a sujjada ce kamin safa kamin safa duk da a sujjada ba a faranta qur'ani amma wannan ai ga da babu addu'a sai ka karanta kayanka don ya haɗe maka komai da komai haka man ka zo lahira in ka ce ya Allah kana buƙatar aljanna kana sai ka kana ta lissafi ka ba ta wasu abubuwan amma sai ka ce wa fil akhirati hasana ya la alahira ka ba mu dukkan abin da yake mai kyau wa qina azaban nar ya Allah ka kare mu azaban wuta addu'a ce ko ba addu'a ce wannan dukkan fa sallama amma sai ga malam mutum ya ɗebo sallar a guje ya zo ya ci ne da tahiyar malam ya ji assalamu alaikum wa rahmatullah sai kuma a ju kwas kwas kwas kwas a kammala lokacin da zai iya yana mutane yana sa mutane su daga abubuwa ya fi adadin lokacin da ya ɗina yin sallah wanda ce addu'ar da yayi a cikin sallah ina so ku gane abin da na faɗa da su daga ce fatar da karanta a cikin sallah ta fi wace kai a wajen sallah kuna jina da ke ko zikiri da ke a cikin sallah ya fi kenan addu'ar da kai a cikin sallah ta fi an ce da sallah wannan ta fi ne duka ba a taɓa auna addu'ar da kai a cikin sallah kana wal musalli yunaji rabbu masallaci yana ganawa da ubangiji sai ga kai gashi kake ga kake faɗan bukatarka amma lokacin da ka sallame fa ka fita daga sallah wannan hurumin masalla ya fita ni za ka ke gano wani ya koya zauna wani ya wuce don an fita daga abin da ke abin suna sallah فراد ان الدعاء أشكين صلى الله عليه وسلم أو دان صلى قال رحمه الله وأعوذ بك من فتنة المحيا يعلى أن من سلمك ذاك الثاني مدى فتنة رأيوة فتنة رأيوة يلا تشكين من من من فتنة رأيوة متن يا رأيو إذا أكان تفلت من ذا الله صلى الله عليه وسلم والله لن يحكم زمان بنائي ومن يحكم زمان بنائي kuma irin wannan hayaniyar da aka yi mako biyu da ya wuce kai kayan kan gaba gore gorin Allah yi ni'imar da Allah ya maka wallahi ba ba abin nan bace ba karfi bare ba dabara bace wallahi ban da ka sanna Allah madaukakin sarki ya maka kai kan da ka sani dan wadanda ga zan cikin wannan hayaniyar in ilimi ne ba kai shi ilimi ba ko su a ciki akwai su in kuɗi ne ba kai su kuɗi ba in matsayi ne a gwamnati ba kai su ba in matsayi ne a cikin jama'a ba kai su ba to ka san shari'a ta Allah madaukakin sarki ce wala shi ne gwamnati ka in ba haka ba maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da babu shi a musulunci ba a nan irin wannan gangamin sai ya maulidin shi Ibrahim Iyas shi ne shi Ibrahim Iyas ba fa shi ke rika tijaniya ba sai a hana tijani shi ke da ɗarika hatta shi ma tijani ɗin ba ne ɗarika da a wannan gangamin ba yadda san fata ne yake dukan fata ya kan kaɗi fata fata ne yake dukan fata ya jin ne fata suka ɓace gaba ɗaya wannan shi ne kawai kuma ka kallaci bayani maulidin manala salama da babu shi a musulunci shi kan kashi ba shi wannan ba baka taɓa jin an irin wannan gangamin ba kuma rinke daya hata a tijjaniyar wanda yake da ɗariƙar tijjaniyar da maulidin shi a kai ba ɗan da ko ba ka yi wani mafi wanda yake dukkan wanda suka san tarihin sarki ya hana mu zuwa kasan nan sai baya ya sokar da zo kasan nan ku dai tambayi me yasa haka ba tsawon ruwa shi da aka zama ke wani ruwan kuma ka rasa adadin mintoci na mintuna nawa aka yi ka lura adadin mintuna nawa aka yi wannan zai nuna maka wallahi shi ruwa a hannun Allah zuciyoyin bayan Allah suna yatsun ar-rahman haka an zo sai fada yana jiya sai bai ga dama Allah ta'ala ce wa yuqallibu afidatuhum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wallahi karki wallahi tallahi ka gode ma Allah ta'ala kan ni'ima da imaka hayaniya ta da akai yi wani fa yanzu da ishi goma da bai san ma ne aka ba ko ya san me aka dan ya shi dai yayi nan lalle in ya gama an yi rubuce illa shi bai sani aka ba hatta da inda ma aka yi aka yi cici kucin ba da jima ne aka fara ba kuma ƙaunawa ne fitik aka yi don kasan babu inda jahilci ika ka in ba ƙauni ba to ne ba sani wani kowa ya ga rubun fis yawa kowa ya gani mafi siyawa to in dai da yawa ake magana in sun sun fi yawa shi ya sa suke a kan gaskiya to ai sai din da kowa adadin mabiya in ne ka dan ka ga tsaba da misali jami'a ce ai ba kan hujja da yawa wala tajidu aktharuhum wala tajidu aktharuhum shakirin وما وجدنا لأحد من أحد وما وجدنا لأكثرهم من أحد وجدنا أكثرهم ففاسقين وإن تطيع أكثر مصر الأرض مصر الأرض يدلك عن سبيل الله إن أنت إن بأتي بدل إنبي باك هجن هوا إنما لو كنت رأت حديث وكاش عيد وأنا النبي زيزي متن إيه إيمانك متن إيه إيمانك kenan waɗanda ba su yi imani da shi ba da wannan mutum da yadda imani da shi suka fi yawa sai yi nuna waɗanda su ne a kan gaskiya to amma malamai a kasuwar jahilai ba irin haji da ba za a kasa ku karanta ku sani in dai a kasuwa ce ta jahilai to ba irin haji da ba za a daga a kasa ta ba ya Allah ka tsare mana imani wa bika min fitnatil mahya ya Allah ina neman tsarin ka ka kare inda ta fitina rayuwa mutum ya rayu ka tuna rayuwa da kake fitina akan talauci ba ka tuna rayuwa da kake fitina rayuwa akan zuciya ba a'a akan tafarkin da ba manzan Allah sallam ya rayu akan shi ba akan ba shi ne annabi sallam ya ga a kuma shi akan ba wallahi wannan komai zama fitina kuma Allah za ka nema tsari ya tsare ka ba dabara ka ba ba wai cewar kai za ka ji kowanne malami ai za ka iya ganewa kai ji malami ita ina ina ba magana cewa wani inda malami ya karkata wai ka gane wallahi babu wani mutum zai yi kansa ya tsaya da Allah ta'ala Allah ta'ala ya tsare shi kawai wannan fitinar rayuwa kenan mutum ya rayu a tafarkin da ba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ne komai zama fitina ma'ana akwai fitintunu kenan fa amma wani shi fi zama wal mamat da fitinar mutuwa shi ne mutum ya tashi mutuwa ya mutu a tafarkin da ba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya fi komai zama fitina الله قال وما كذا ومن فتنة القضاء وألا أما من صلنك بكسرني دك عذاب قبري فترى قبري كذا أي تبع تكرم كنت فترى مثالي أجياء كأجر تصدق سوى ربك الأعلى أشكر أجياء أه، كل ما أشكر إلى كل كرة أما إذا هذا الشيء هو مزاع يجرى باوا أكون surar sabbi su ga rabbi kal'ala kafin ka kwanta ya ce da ka ko qur'ani mun sake duba eh saboda an kira jarabawa amma ka sha karanta fatiha a sallah har lokacin da kai tsakiyar fatiha baka san wata sura za karanta bayan fatiya ba sai da gaba karanta fatiha ta kai ka karanta sabbih ka ga ba wani lokaci kenan da kai amma sai ka ba wani abu amma da zara an ce jarabawa ce sai gaba ɗaya garin yana neman ya tsinke maka ina zai gaba ya Allah ka tsare mu daga azabar kabari wa min fitnatil masih ad-dajjal ya Allah ka tsare mu daga fitinar ta al-masih ad-dajjal al-masih mai shafaffan albarka ba shi da albarka ad-dajjal tunkirin makaryaci shi ne ake kiran shi ad-dajjal tunkirin makaryaci al-kazzab kun gane wannan da kyau wanda ba su yi kiran tuntuni wanda zai bayyana kamar bin ausu da dari ya gan shi a ɗaɗɗaure a cikin mai zai bayyana zai zo da wuta a hannunsa na hagu da aljanna a hannunsa na dama ya ce duk wanda bai imani da shi ba zai injina shi cikin wutarsa duk wanda ya imani da shi zai sanya shi cikin aljannarsa wannan aljanna kuma ita ce wutar Allah wannan aljannar tashi kuma ita ce azabar Allah aljannar jujan ɗin ita ce wutar Allah kuma da ko wutar jujan ɗin ita ce aljannar Allah a lokacin ne tsakar rani zai umarci sama ta kece da ruwa ba an karama take da ba sai mai sama ta kece da ruwa ka bai wa mirara ya umarci kasa ta tsagi ga kasa ta fito kawai tsare suna fitowa in dai da gurin ka karawa ko ki ci wannan ko cutar ke alkaza za a zo da wani ya ce ya tsare ta shi bin yi ta shi ba shi kuma ya kashe shi shi ya kenan ya kashe wannan mutumin ya sake rayar da shi sai mutumin ya ce a yanzu ne yadda wannan a gare ni kara cewar kai ne mai jujjata ɗin wanda ba zan yi imani da shi ɗin ba in gane wannan da ke ko ana sallama ya tsoratar da mutane shi jujjar ya tsoratar da mutane shi jujjar asma take cewa mai tsammanin da ya magana dugal ya magana dugal sai masallaci ya cika da rubi kuka yana siffanta mana dugal yana magana kan dugal ya ce al'umma ta nake ji in da ina cika da abin da sauki in da ina nan dugal zai zo da abin da sauki amma bayan tafiya ta dugal zai al'awar mai ido ɗaya idan gidin kudan ido ɗaya bane za a ta a goshinsa kafin fa'in ra kafin ta aka rubuta a goshinsa shi fitilar jujjal wanda ke raye da tsira ba wanda ke kadari da tsira ba wai kada ka ce ai ko da mutum ya mutu lokacin a'a zai kara da duniya baki ɗaya cikin kwana arba'in makka da madina ne kaɗai ba zai shiga domin mala'iku ma tsare suke sun kewaye ta makar madina da ta kubba su don kuma ba don Allah za ka yi Allah ya kai ta makar madina ba kan za Allah za ka yi Allah ya tsare ta fitar masu jan domin zai tsaya a wajen madina ya yi ya yi shi ya yi ne kuwa ina shi ina shi su zo su tafi haka na da duk mutumin da yake kasan san ne a cikin madina sai ya fito ya bi duk wanda yake kasan san ne a cikin makasai ya fito ya bi shi da bai zai shiga ba amma duka sai sai sun fito sun bi shi المسيح الدجال الكذاب in kana son bayani ka duba sahih bukhari kitabul fitan ka duba sahih muslim kitabul fitan wa asharatu sa'a ka ji bayani asala take cewa mun yi mutsammanin kamar jirgin zai bayyana cikin rama tunda ka san daman gida ne in an yi gida kuma ka yi shuka a ciki sai ga katon gida na an shuka masara ko na an shuka rama da sauransu ta ce mun tsammanin zai fito cikin itatuwan da biyu na nan ne ya yi musu bayanin sa filla filla daki daki to daga cikin abubuwan da suke tsara mutum daga fitinatul masih da jan ne wannan addu'a da karatun suratul kafi a ranar juma'a ad-dajjal shine al-kazzab makarici dan da makarici ya ce shi Allah ne ya zai ce ya umarci sama ta yi ruwa ya umarci ƙasa ta tsage annabi isa alaihi salatu wa salam shine wanda zai maganin sa shi zai je ya gama da shi zagagewa zai gaba daya saboda ka dole mutane su tashi su kawai tsakanin karama akwai ta a mazhabin ahlus sunna da sihiri da isbira da sauransu nan fa ana jajiberin ana jajiberin wannan hayaniyar fa wani ya tsaya a nan a filin tsawon kasuwar mara aka tashi ya fito daga cikin motarsa ya tsaya a nan kan inji yana suna da kyau ya hau kan injin motar motar da juya ba. Na kasa yana sihiri ne ko sihiri ne ba mota dare ba mota ba abin nan to amma dawon rana nan bikin ne da aka yi kaga suna adireshin ne ne mutanen nasu eh, eh saboda haka in dole ya kai jimirin ka karama ai wani tun da ya kura rana idan sai da ya shekara arba'in da ya kirta ba wannan ne wanda ya sallah wannan ce sai musa tun da ya sujada sai da ya shekara ashirin bai daga ba yana sujada arni ne sallolin shekara ashirin da yake shi kun shiru haka yake nan ko za a ce shehi ne yana da karama tun da irin kuɗi bai ɗaga ba yau shekara tamanin har ne bai yi sallah ba sai ga ana yabon mutu ashe ɗaukar tashi aiki ne Allah ta lau sauki tsoraka yan uwa fitarata masu yi dajjal dole a tashi tsoraka akwai jujjal Allah ya tsare mu ومن عذاب النار يا الله كترمي دقى عذاب الوتا وسوء المصير يا الله كترمي دقى ممنون رمكونا الله كترمي waɗannan su ne addu'o'i da ake yi kafin a yi sallama wanda yake yin su mustahabbi ne a cikin sallah kun gane ko kun ga da muka rubuta su a wannan zibi zibi za ka iya ɗagawa za ka iya farawa daga wa ashhadu anna allazi ta bi muhammadin haqqun an kalma ɗaya kenan ko da iya na ganin da maimaitawa wa annal jannata haqqun wa annal nara haqqun wa annas sirata haqqun wa annas sa'ata atiyatu la rayba fiha wa anna allaha yab'athu man fil qubur kaga nan sai ka dinga maimaita shi in ka iya na sai kuma ka ci gaba wannan lafazin salati da malam ya kawo ɗaya ne daga cikin lafazin salati da ake da su saboda idan akwai wani salatin annabi sallallahu alaihi wasallam da ka haddace wanda ya fi wannan tsafta sai ya karanta kun ji jumla ta wanda yake wannan amsa da wannan ba zai hada su yan kore-kore ba a kai ci wani da ke ko da man gayar shi ne salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya gayar ita ce karanta musu wannan salatin ba sai da dama in baka iya musu wannan salatin ba sai ka dauko wani salati annabi da sai ka kafa a wannan wannan kadisi sannan sai ka ci gaba Allahumma hadde zuwa inda ya karanta kaga wanda da kai sallama ka sai kuma ka ci gaba da zikirin bayan sallama amma sai yanzu an yi sallama bai maka kai zikirin da sallama wanda aka dora ta wanda aka ba ta ba ya ji kana ta baka imamin da ma anzal Allah biha min sultan wata sai mu dakata anan da zama Allah ta'ala gobe talata sai mu tsora anan subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk